haka ala nabina muhammadin amma babu fa yaqulu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala muna cikin babin da ke bayani akan fadlu man mata lahu walad Falalar mutumin da ɗansa ya mutu shin yana da falala a musulunci zamu tashi hadisi na ɗari da da arba'in biyar a cikin babin kuma shine jerin hadisan da suke cikin wannan littafin al-adab al a irin nawa حدثنا اياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد سعيد الجريري عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا وان خالد العبسي خالد العبسي يتي مات ابن لي وانا يا رسول فوجدت عليه وجدا شديدا sai na tsinci kaina na shiga damuwa mai tsanani na sha mana bayani akan lafazin alwajidu alwajidu damuwa akan san abu kana san abu sai ka rasa wannan abu to shine ake ce mishi alwajidu wa qalbi barahu alwajidu bal qattahu qatta in ji ne ba da sun ku wa qalbi zuciyata barahu alwajidu bal qattahu qatta a gani bagahu alwajd alwajd ke alwajd al-imam a cikin rawdatul muhibbin ya kawo shi a cikin uh, abin nan mutlaqat na abin nan uh, mutlaqat na na amma dai yayi bayani cewa shi alwajd natija ce daga mahabba kana son abu sai ka rasa shi damuwar da mutum yake shiga idan ya so wani abu sai bai samu wannan abun ba to shi ne ake ce masa alwajidu So daga yana da alaka da mahabba ce to sai na samu damuwa mai tsanani a game da wannan dan nawa da na rasa wannan tabbas haka yake ɗanka ko tafiya ya kaga barbarin nan masu yaya a cikin ku za su gane barbari shi ta sa ka ciwon kai to ranar da ba su kuma duk sai ka shiga damuwa ana cewa yau ba su nan ko sun je wani gida ko sun tafi hutu ko sun yi wani abin nan sai kuma kai ta neman su ashe wannan barbarin daɗi gare shi kai ko ba ƴaƴanka ba yanzu a makaranta nan aka duk ranar da ban zo nan makarantar ba to zai ji ni wani iri wannan barbarin wancan yayi kaza ka ce bai wancan yayi kaza yana da wannan so daga shi bature da yake kare ba dolo kamar bature shi bai san ƴaƴa wawa bai san ƴaƴa shi wai shi bata mishi lokaci ah ya'ya alheri fa qultu sai na ce ya aba huraira na tafi wajen malam abu huraira radiyallahu anhu sahabin annabi sama ma sami'ta min annabi sallama shay'an yusakhi bihi anfusana am mautana yace ya malam abu huraira shin baka ji wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yusakhi bihi anfusana wanda manzo Allah ta sama ya lallashi zukatanmu da shi an mauta na game da waɗanda muke rasa su mutu yusakhi ay yusli tasliya yusalli tasliyatan yusalli taskhiya yusakhi taskhiyatan sakha yusakhi taskhiyatan to shine eh, tasliya qala sai yace sami'tu min annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji annabi sama yana cewa gagara bata sigharukum da'amisul janna sigharukum da'amisul janna kananan ƴaƴanku da suke mutuwa kafin ku basu balaga ba to sune da'amisul janna sune tsuntsaye kanari na aljanna ƙanana ƙananan tsuntsaye masu daɗin murya masu sha'awar gani ga mutumin da fa ta zawwaku tabi'a kaza akwai hunaka unasu la ta zawwaku na tabi'a akwai wanda ga fulawa ba za ta burge shi ba in ka ga baka ka da wannan kana da matsala akwai damuwa yambari an ta tazawwaka tabi'a in ka ga abun burgewa ya burge ka yana cin kamala yi amma ko sai ko bangon littafi ka gani mai kyau ya burge ka to yana cin ɗabi'a lafiyayye ne kai yawwa shi ba gwani wani ma zai ce shi zai jin ƙanshi. wallahi ka je asibiti akwai damuwa ba ka jin ƙanshi ba ka san turare ba akwai damuwa ai cikakken mutum shine wanda hawas ɗinsa ke aiki kowace hassa da Allah ya halitta a jikinka to ta zama tana aikinta ka zama kana jin shokin ba ka jin shokin wallahi da matsala duk wanda bai jin shokin yana da matsala ya je asibiti ciwo ne ina faɗa muku wannan magana duk hasar da Allah ya halice ta a jikinka to bai halice ta don wasa ba tana da aikin da take maka to to sune da amisul janna yan ƙananan tsuntsaye a wata fassara wasu suka ce sune sune maziyarta waɗanda ba a musu ba su sallama in za su shigo ma saboda kawai su kai tsaye suke shiga ba su da shamaki eh. su ne ake ce musu da'ani mun gane ku? to ibn al a cikin gharibul hadith da al-imam a cin alfa'i fi gharibul hadith sun kawo waɗannan fasahohin guda biyu ko dai ƙanana ƙananan tsuntsaye halittu ne ƙanana ƙananan tsuntsaye kamar kanari masu kyan halitta kuma masu daɗin murya kaga za su riƙa ji mu duk da ke muna rayuwa irin nan ne duk wasu mu ba su san irin waɗannan ba amma wanda suke zuwa ka mutum ya tafi daji haka kana jin daɗin kana jin tsuntsaye na ba da muryoyi kala kala sai ka ji anan anan ma in kai kana da ɗabi'a ta rubuta waka kawai za ka ji wasu waƙoƙi na zuwa maka eh, eh, ana yin wannan amma wani shi ba ruwan shi kawai ko kuma da anis su ne mutane waɗanda suke taimar sarakuna ziyara su an ba su dama su shiga kowane ɗaki a gidan a fada ba su da shamaki to haka ƙananan yara suke a aljanna kaga idan mutum Allah ta'ala ya kaddara masa mutuwar ɗansa ƙarami ba ce mutum ya fata ba to su za su ɗauke shi su riƙa kai shi kawai zai su kai shi ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam so da akwai falala a ciki حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري radiyallahu anhu ma yana cewa ya ji annabi sama yana cewa man mata lahu salatatun min alwaladi duk ƴaƴansa guda uku suka mutu hmm <laughs> wannan wannan wannan larabcin sai ya rikitar da wasu ya mutu lahu salatatun min alwaladi yana da ƴaƴa uku fata basahum fata sabahum kaga fassara man mata lahu salasatu duk wanda ƴaƴansa guda uku suka rasu min alwalad daga cikin ƴaƴansa fahtasabahum sai ya roki Allah ya ba shi lada game da wannan ai dama ana yi ko idan mutum an masa rasuwa ai zai yi wannan addu'a ko zai yi wannan addu'a manzon sama umarnin da ya ba ɗiyarsa kenan lokacin da ta aiko masa yarta za ta rasu ko ɗanta zai rasu manzo Allah ta sama ya ce isbiri wahtasibi ko shine mutum ya ce Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minha ko wa khlifli li khairan minha ko wa akhlif li khairan minha duk siyar din sun inganta to kaga shine wannan Allahumma ajurni fi musibati kaga tahtasibu musibataka kenan kana fatan Allah ta'ala ba baka lada a cikin wannan jarabawar da ya maka dakhala jannati to zai shiga aljanna qulna ya rasulullahi walau wasnani muka ce ya ma'aikin Allah haka yaya bi ma qala wasnani annabi sun yace ko bi ne qultu li jabir mahmud ibn labid yace na ce ma sayyidina jabir dan abdullah wallahi ara law qultum wahidun laqala ina jin da kun ce wallahi in da ma dai kun ce ko da ɗaya ne ina jin mazan sama zai ce eh, ko ɗaya ne qala wa ana azunnuhu wallahi yace ni ma haka nake tsammani da mun ce wa wahidun ko ɗaya manzon sama zai ce wa wahidun e ko ɗaya to amma ba su ce ba an samu wata riwaya ta zo da cewa ɗaya amma malamai suna ina za a saka da ita a ingancinta so daga kaga wannan dai shi yafi tabbata da an ce ɗayan nan to ana jin fa manzon sun zai ce wa wa wahidun da ko ɗayan ne ma so daga muna fatan ko ɗayan ne insha Allah ko ɗaya mutum ya rasa to zai zama masa sanadiyar shiga aljanna amma fa da sharadi fa shi shine mutum ya zama mai imani mai biyayya ga Allah Shi ne zai samu ceton masu ceto ai amma mutum ya ta tantelan shi ya zama arne ya zama mushriki kafiri wallahi ba za ta cece shi ba sai dai ya gama shan bakin cikin shi a duniya shi ce sannan kuma sharaɗin shi ne an yahtasibahum ya nemi lada kayye ma Allah kwakwazo amma kuka ba shakwa ba ba ba baya cikin adamu lafisa kai kuka mutum ya hawaye ba laifi ba ne wannan in ha? إنها الرحمة توسييني ما زال سوى الوقت عند إبراهيم المؤزم رضي الله عنه يا رسول الله زال يكوك عبد الرحمن بن عوف يتي أما كنت تنحانا عن النياحة يا رسول الله ما زال سوى ليست بالنياحة إنما هي الرحمة توسييني أنك من يا رسول كي توسيئتك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية وهو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبيه wata mata ta zo wajen manzo Allah sallam in ji sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu an karanta wannan hadisin a baya fa qalat ce ud'u Allah lahu tace ya manzon Allah kai mu wannan dan nawa addu'a Allah ya sa ya rayu faqad basantu salatatan domin na rufe yaya uku yaya uku na rasa dukkan su suna kabari faqala ce yace istazarti bi hizamin shadidin minan nar manzon sa yace hakika kin samu kariya kariya mai tsanani mai ƙarfi daga wuta waɗannan yaya ukun da kika rufe suka mutu to za su zama sanadiyya shigar ki aljanna kuma ta ki daga wuta ba za ki shiga wuta ba da izinin Allah wannan hadisin mun karanta shi a baya حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وتما تتزوج من زن الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيتشي مسا إنا لا نقدر عليك في مجلسك تشي يا من زن الله ماذا جسنشك وجنك ماذا جسنشك وجن مجلسك سوك إيه تشي قاشي إلمنك la naqdiru ala majlisi fi majlisika ba mu da ikon da zamu zo mu dau ilimi a majalisinka ya ma'aikin Allah ta zo ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fawaidna yawman na'tika fihi ya ma'aikin Allah kai mana alƙawari ka ware mana wata rana da za mu riƙa zuwa kana mana karatu namu na musamman ka san tunanin da aka ake da shi game da mata shine kasi karatu eh ce kakku karantar da su la tu'allimuhunna alkitabata kakku karantar da su iya rubutu har aka samu wani jari'in mawaki yi wasu baitota yake cewa malin nisa'i walil kitabati wal umalati wal khataba hadha lana ولهن منا أن يبتن على جنابه شمال النساء وللكتابة والعمالة والخطابة ya ce mata ne ya haɗa su da a ce su iya rubutu ba ku zan kamata su iya rubutu ka a koya musu rubutu wal umala ya za a ce aban mata su yi aiki har su samu kuɗi wal khataba sannan ya za a ce a koya musu su iya magana hada lana mu maza wannan din namu ne yan banga banga yan baba kiri ko ko ba su ba su ba kenan yace wala hunna minna an yabitna ala janaba aikin su a wajen mu hakkin su a wajen mu shine kullum mu su kwana da janaba mu sadu da su shi ke da abin da za su yi a duniya dan haka Allah ya halicce su mugu kaga da zalimu to kaga wannan wannan ya saba ma abin da ya tabbata ana fa qala simin sama yace maw'idu kunna baitu fulani. inda zamu riƙa haɗuwa da ku maw'id nan ba lokacin haduwar ba waje ismul makan wajen da zamu mu rika haduwa da ku shine mu haɗu a gidan wani hmm? lidhalika لذلك الوعد من زال ya zo musu a wannan alƙawarin lokacin kuma yazo musu wannan gida wa kana fi ma haddathahunna daga cikin karatutukan da Annabi sama ya musu wato karantar da mata a kebe yana da tasiri sosai yana da fa'ida akwai karatuttukan da in ka zo kana yi haɗe da mata da maza ake yi matan ba zai musu ba sannan su kuma mazan aka ce za a fi ba matan rinjaye su ma ba zai musu ba amma idan aka ware karatunsu ana musu nasu na musamman to sai ga matsalolinsu suna fitowa ana fitar da abubuwa ana tattaunawa a kansu kuma ana musu karatun da ya fi dacewa da su shi yasa manzon sama saboda ba karatun mata muhimmanci Ka ga hatta a hudu bar idi idan yama maza hudu ba to sai ya tafi ya ji yama mata kuma ka duba irin abin da yake faɗa ma maza daban sannan idan ya tafi wajen da zai faɗa ma mata karatun su daban to haka yake to a cikin abin da Nusa ya faɗa musu yace ma min kunna mar'atun babu wata mata daga cikin ku ya mutu laha thalathatun min alwaladi a ce 'ya'yanta guda uku su mutu fatahsasibuhum sai wannan matar ta nemi ladar wannan musibar rashin su din a wajen Allah illa dakhalatil jannata face aljanna za ta shiga faqalat imra'atun sai wata mace ta ce awisnani ya ma'aikin Allah ko biyu qala awisnani ce ko biyu kana suhailun yatashaddadu fil hadisi wa yahfazu suhail suhail da ya ruwaito al-Imam Sufyan sauri ya riwaya daga wajensa ya tashaddadu fil hadisi wa yahfazu ya kasance mutum mai tsanani nan wata fa'ida ce ake son al buhari Bukhari ya kamana fa'ida ce ta ma'rifatul rijali fa'ida ce ta sanin mazajen hadisi ba da alaka da hadisi yace kana suhailun yatashaddadu fil hadith suhail ibnu abi salihin ya kasance yana da tsanantawa a game da riwaya hadisi ويحفظ كما kuma ya kasance حدث حديث ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده إذا أخذوا سيدي قي حدى مكان تسع باع سحيل بن أبي صالح باع ربوتو مكان تسع سيدي كحدا كومي لا تقدر على الهبز فلا تقدر على الهجور shi kenan in ka san يقبع تفوت hadda wallahi a tarihin magabata za ka sha mamaki mu nan da kuke ganin mu muna da zafi wasu suke ganin mutane na mutane na da zafi to mu ruwan sanyi ne muke tafa a ciki ba shekaran jiya na kima wasu karatun karatun jiya ne ko jiya na kima musu karatun bai kuniya ba bai tv sun kasa haddatuwa wasu sun sun kisa kawo bai tv kai baiti biyu ne musalsalun kulma ala wasu ata na wa ama mislu ama wallahi an ba ni ko ba shi mane ne ba to su jibe da suke ba su da wasa ya ta shaddadu fil hadith wa yahfazu Walam lam yakun ahad yaqdiru an yaktuba indahu ba wanda ya isa rubutu a gabansa. sai dai ta haddace in ka je ka dauki littafin siru alamin nubala za ka ga tarihinsa mai hannan ma mai ta'alikin mu sai da ya kawo in ka karanta al zahabi ya kawo tarihinsa mai tsawo in ka ga al zahabi ya ba da tarihin malami a cikin siyar ya tsawaita to wannan malamin bajimin malami ne amma wasan al zahabi zo layi biyu yake musu ba su da tarihi to wani ma a nan Najeriya an tambaye shi tarihin shi shekarun shi kusan tamanin a duniya amma ya bada cikin minti biyu ha ba malam ai tarihin ka ko shekara arba'in kai kana da abun faɗi to kamata ya kai sati kana bada tarihin ka ba abun faɗa minti biyu mutum ya gama tarihin shi kai damuwa حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال الإمام البخاري يرويته ما لم يقود حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أثمان بن حكيم قال حدثني أمر بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم نانا أم سليم يا سنن أنت ما كان من ذلك يا سنن نانا أم سليم أم سليم ما ما كان من ذلك سمت ما كان من ذلك سمت ما ما كان من ذلك sunanta wa nasiba nasiba bintuwa la nasiba laka kuna ya sunanta ummu sulaim mama anas mana umaysa bintu milhan to kuntu inda النبي sallallahu alaihi wasallam yawman na kasance a wajen manzala su sama faƙala sai ya ce ya umma sulaymi ya ke ummu sulay ma min muslimaini babu wasu musulmai guda biyu uwa da uba nan muslimaini ne abin wa ummin yamutu lahumu thalathatu talatatu auladin ‘ya'yansu uku su rasu illa adkhalahum Allahu aljannata bi fadli rahmatihi iyyahum ce Allah ta'ala shigar da su aljanna saboda me saboda rahmat da yake yi ga waɗannan 'ya'yan nasu qultu ithnani ko biya ma'aikin Allah qala wasnani manzo Allah su sani ce ko da guda biyu ne babu laifi su ma sun shiga ciki an ce lokaci yayi sauran hadisai biyu mu su sai mu haɗa su da babun da ke gaban Allah kai sallallahu alaihi wa sallam